Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar biyar ga watan Nuwamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri cewa sababbin dakarun da Rasha ta ɗauka suna da karancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya. Karon farko ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga Rasha. To amma ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na Moscow da Ukraine. A yau Asabar Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango. a yayin da amurka da koriya ta kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara tsara karin kwana daya kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu a ji cewa rahotanni da karamar hukumar goma da ke jihar benue na nuni da cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wasu mutane da ke cin kasuwa inda suka kashe mutane da dama eh, jiya muna cikin kasuwa shine suspected shiga da bindigo sun kashe mutane wanda sun kai kama goma sha hudu haka jiya wanda aka ga gawansu amma har yi akwai mutane wanda ba gan su ba har yayin da ake ci gaba da cece kuce kan canja fasalin kuɗin Najeriya nera babban bankin kasar ya bayyana cewa babu yunkurin samar da wasu nau'ukan kuɗi sama da dubu ɗaya da ake ta yaɗawa gaskiya shine ba wani ƙarin sabon kuɗi da za a yi sama da dubu ɗaya saboda haka ba dubu biyu ba dubu biyar ko wani dubu goma da suke magana kuɗi wanda ya fi mafi Eh, daraja a cikin dubu ɗaya ne su ba wani dalili ba kuma niyan karawa yanzu kamar kowane yammacin ranar asabar yamma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakub makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau asabar cewa sababbin dakarun da rasha ta ɗauka suna da ƙarancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya rahoton ya ce watakila rasha tana fama da ƙalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara tuni da rundunar sojin rasha ta shagaltu wajen horar da dakaru kusan dubu ɗari uku da ake bukata na sashen waɗanda za a ɗauka kamar yadda aka bada sanarwa a watan satumba ma'aikatar ta ce za a gwama waɗannan da ƙarin wasu dakarun da ake ɗauka shekara-shekara wanda za a soma a cikin wannan watan na nuwamba ga sababbin ɗauka kusan dubu ɗari da ashirin rasha ta mai da hankali ga horar da dakarun a belarus in ji ma'aikatar saboda karancin jami'an horarwa da harsasai da kuma kayan aiki a rasha rahoton tsaron ya ci gaba da bayyana cewa girke dakarun da ba su da isasshen horo a fagen daga yakan haifar da karancin damar samun nasara a yaƙi a karon farko ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga rasha inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yaƙin na moscow da ukraine kalaman na ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah a yau asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga iran tsawon wata ɗaya dangane da tura makaman a yayin da rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na ukraine da kuma fararen hula a can baya jami'an kasar iran sun musanta taimakawa rasha a yakin da take yi da ukraine duk da haka kuma runduna ta musamman ta juyin juya hali ta iran ta fito fili tana bugun gaban samar da jiragen yaƙi maras matuka ga wasu manyan ƙasashe a duniya amir abdullah ya shaidawa manema labarai cewa mun ba da adadi kalilan na jiragen sama maras matuƙa ga rasha tun watanni kafin soma yaƙi da ukraine ya ce iran tsaye take kaimun wajen tabbatar da kawo ƙarshen yaƙin a yau asabar koriya ta arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da amurka da koriya ta kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da karin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da pyongyang ta yi a farkon makon nan ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 a kan tekun yammaci koriya ta arewa ta harba adadin makamai 30 tun daga ranar laraba ciki har da waɗanda suka haifar da gargaɗin hari ta sama da umarnin neman mafaka na gaggawa a koriya ta kudu da japan haka ma harba makaman ya hada da wani gwaji da aka yi a ranar alhamis na wani makami mai linzami da ke ratsa nahiyoyi wanda aka bada rahoton cewa bai sami nasarar tashi ba koriya ta kudu ta tada jiragen yaƙi a jiya juma'a bayan da ta gano jiragen yaƙin soji na koriya ta arewa kusa da kan iyaka a yayin da tanki ke ci gaba da faɗaɗa a yankin na koriya atisayen sojin na amurka da koriya ta kudu na yau asabar ya hada da wasu jiragen yakin amurka biyu samfurin kirar b1b an juma kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga najeriya inda rahotanni daga ƙauyen okohor a yankin niyab karamar hukumar goma a jihar benue na nuni da cewa mutane goma sha hudu ne suka rasa ransu a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan wasu mutane da ke cin kasuwa ga wakilinmu zainab babaji da karin bayani rahotanni daga ƙauyen ukuhor a yankin nef karamar hukumar guma a jihar benue na nuni da cewa mutane goma sha hudu sun rasa rayukansu a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan wasu mutane da ke cin kasuwa wani da ya bukacin sakaye sunansa ya shaida min cewa sun kwashe gawarwaki goma sha hudu kuma ya zuwa lokacin da nake magana da shi akwai mutane da dama da basu san inda suke ba. E, jiya muna cikin kasuwa shine suspected prime sun shiga da bindigo sun kai shi mutane wanda sun kai kama goma sha hudu haka jiya. wanda aka ga wasu. amma har yiwu akwai mutane wanda ba gan su ba har yiwu ana nime su ba mu amma gawa wanda an kwashe jiya goma sha hudu sun kore mu yanzu muna cikin shi wannan kowa wanda jiya an kashe mutane kowa kamar gari na mutane wanda suna dahari mm. sun kore su sun zo suna cikin gari shine jiya ba mu sai abin da mu yi masu ba yau a daudu akwai wani kauye ma wanda sun kashe mutane guda uku. Wani yanayi mutane ke ciki musamman waɗanda aka kore su daga ƙauyukan nan? To mutane wanda an kore su mutanen cibi ne ma masu masu noma ba ma masu noma suna an kore su. Hmm. Da sun kashe mutane sun fi yaka inda aka tura security sojaji da da abinan da mopo da police abin da ya sa sun yi abinan. Sun je kuma shi ne sun kore su amma muna da damuwa sosai Rahotanni dai sun nuna cewa mutane goma sha takwas ne 'yan bindigar suka hallaka. Jaridar Punch ta ruwaito shugaban karamar hukumar Guma Mike Uba ya ce sun tattara gawarwaki goma sha takwas. Duk da shike al'ummar Fulani ba su amsa kai harin ba, shugaban kungiyar makiyaya a shiyar arewa ta tsakiya dan Ladi Ciroma ya ce dokar hana kiwo da kwace dabbobi da gwamnatin jihar ke yi shi ke janyo fitina. gaskiya muna da korafi sosai game da gwamnatin jihar benue akan dokan nan da shi gwamna ya kawo magana anti law babu wani hanyar da bamu bi ba tsakanin mu da gwamnatin jihar benue wato wannan anti-grazing nan yan fashi da makamai ne kawai na dabbobin makiyaya hmm. kuma wannan abun shi yasa muka ce bari mu koka kowa ya yi wannan abun gaskiyar lamari ba ma ba jin daɗin sa kuma ainihin manoman jihar benue manoman nan da makiyayan nan ba su da wani matsala abin da muke bukata ta shi shine ita gwamnatin tarayya lokacin walto ita ma ta fito ta nuna wa gwamnatin tarayya karara wannan abin da yake yi ba daidai ba sannan gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki sannan kuma ta biya mu dabbobin mu. Kokarin ji daga bakin 'yan sandan jihar Benue dai ya ci tura domin kuwa mai magana da yawun 'yan sandan jihar ASP Catherine Sewese bata mai da martani kan sakon da na aike mata ba. Ƙaramar hukumar Guma da ke makwabtaka da jihar Nasarawa dai ya sha fama da hari da ramukan gayya tsakanin makiyaya da manoma lamarin da ya janyo asarar ɗimbin rayukan mutane da na dabbobi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga martala da ci gaban labaran duniya an harbe wani shugaban addinin hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya juma'a a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu kamar yadda 'yan sanda suka bayyana sudir suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya aƙidar masu tsatsauran ra'ayi ta hindu shiv sena an kashe shi ne a arewacin birnin amristra inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin sikh babban jami'in 'yan sanda aaron paul singh ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa maharin ya isa wajen ne nan take kuma ya harbe shi a bainar jama'a ya ƙara da cewa an yi wa suri harbi da dama ya ce an kama maharin a nan wurin da lamarin ya auku an kuma same shi dauke da makami mai lasisi a cewar rahotannin kafafen yada labaran kasar suri wanda ke samun kariyar 'yan sanda ya tunzura fushin mabiya addinin sikh da dama waɗanda ke zarginsa da yin kalaman ɓatanci ga addinin su da kuma al'ummarsu rahotannin sun ce an harbe shi ne a lokacin da yake nuna ƙalubale kan ikirarin cewa an gano wasu ababen bautar hindu da aka wulakanta a wani wajen zuba shara a cikin birnin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga zababben shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva da ya mai da hankali wajen tabbatar da daukar kwararan matakai na cika alkawuran da ya yi kan muhalli a yayin da wakilan gwamnatocin kasashe suka tattaru domin babban taron sauyin yanayi na cop 27 a kasar masar taron na cop 27 shine karo na 27 na taron majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi da ake gudanarwa a cikin wannan watan ana sa ran da silva da aka fi sani da lula da kuma shugaban kasar brazil mai ci yanzu jair bolsonaro duk za su halarci taron daraktan hukumar ta kare haƙƙin bil'adama a brazil maria laura ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yayin da za a soma taron cop 27 mako ɗaya bayan zaɓensa kamata ya yi lula ya bayyana yadda ya yi ƙudurin tabbatar da bin dokokin duniya da kuma kare dazuka da masu kula da su da zaran ya karɓi mulki a cewar hukumar a shekara ta 2003 sa'ad da da silva ya hau kujerar mulki karon farko ya gaji matsalar lalata dazuka mafi girma a duniya to amma kuma lamarin ya ragu da kashi 67 cikin 100 ya zuwa ƙarshen wa'adin mulkinsa na biyu a shekara ta 2010 to sai dai kuma hukumar ta ce matsalar sare gandun daji ta karu da kashi 73 cikin 100 a ƙarƙashin mulkin bolsonaro a shekara ta 2021 A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a inda ake ci gaba da cece ce kan canja fasalin kudin Najeriya nera babban bankin kasar ya bayyana cewa babu yunkurin samar da wasu nau'ukan kuɗi sama da dubu ɗaya da ake ta yaɗawa. Daraktan sashen kuɗi na babban bankin Najeriya Ahmad Bello Umar ya bayyana haka ne yayin hira ta musamman da wakilin murya Amurka Alhassan Bala. Ya ce babban bankin ya ba da lokaci isasshe kamar yadda doka ta tanada musamman yadda mutane ke rike da kaso sama da tamanin na hannun jama'a ba bankuna ba. yayin da hirar tasu ta kasance. Mutane da yawa kan so su san me kawo wannan batu na sauya fasalin naira. To dalilan da yasa za mu canza fasalin naira suna da yawa. Na farko dai kasashe suna canza yanayin kudin su ne shekara biyar zuwa takwas. Mu mun yi wajen shekara sha bakwai ko ashirin ba mu yi ba. Abin da yasa suke canzawa lokaci-lokaci saboda 'yan damfara masu kwaikwayon buga kudin jabu so in ba a yi su ba in ba a canza ba yawanci saboda akwai na'urori na zamani za su rika kwaikwayon abubuwan da ke kan kudin su rika yin wasu da suke kama da su kuma muna da wannan akwai mun lura cewa akwai su da yawa suna faruwa a manyan kudaden biyar da dubu da so dole ne a canza su saboda a sami datsa wannan hanyar yadda ba za a je ana cutar mutane a ƙauye ba kamar wani ya je ciniki ya ba da kudin jama'a kauye waɗanda jama'a ba za su gane ba bayan ya karɓi kayansu bayan wannan akwai dalili na biyu na biyu shine cikin kuɗi da muke da shi tiriliyan uku da biliyan ɗari biyu da talatin da uku da yake yawo a matsayin kuɗi da ke yawo a cikin ƙasa tiriliyan biyu da biliyan ɗari bakwai da ashirin da uku baya banki wanda shine kaman kashi 85 a cikin kudin da ke yawo a waje so kaga kudin da ke banki a yanzu kashi 15 ne kawai daga cikin wannan triliyon uku da biliyan 233 mutanen karkara musamman da suke ƙauyuka shin yaushe za a fara wato fitar da sabon kuɗi kuma a daina karɓan tsohon kuɗi yanzu daga lokacin da aka ba da sanarwar cewa za a canza waɗannan kuɗi zuwa lokacin da za a rihe kusan kwana 97 ne dama doka canji ta shekara 1971 ta ba da cewa a ba da akalla wata uku to kuma mun ba da ma fiye da wata kuɗi. za a fito da sabon kuɗi wanda mai girma shugaban ƙasa zai kaddamar ranar 15 ga watan disamba in yin bayan ya kaddabar shine za a zo a samu a fara rarraba mutane amma ina so in jawo hankalin mutane eh, to in an bayan an yi wannan din su nan guda uku da aka canza za su ci gaba da amfani har zuwa 31 ga watan janairu kaga kwana 45 kenan bayan an kaddamar da sababbin su ma wancan za su ci gaba da aiki har zuwa bayan kwana 45 shine za a janye su gaba daya ina son mutane su fahimta wannan abin ba wai canji ne na ka kawo hannu da hannu a baka ka kawo naira dubu goma a baka dubu goma canji ba abin da ake nihi shine in ka kai wannan dubu goma tana nan a asusunka da ke banki za ka yi amfani da shi a kati za ka yi amfani da shi a transfer za ka yi duk abubuwan da kake tunda muna da wurin amfani da ba sai ka ɗauki kuɗin ba ina batun gaskiyar cewar za a fitar da wasu kuɗaɗe misali dubu biyu har dubu goma ma wasu suke ta yadawa a kafafen sada zumunta <laughs> na ga bidiyo da yake yawo an ce wai akwai dubu biyu dubu biyar wasu ma sun da dubu goma ya daɗe tun kan a kaddamar da wannan canjin ne mutane suka yi ta yawo da shi eh, kamar na gama wata mata je kuma ta sa wani bidiyo ta ce wai mutane sun sa kuɗi a buhu har ya riɓe ba su ba mutane ba da sauransu gaskiya shine ba wani ƙarin sabon kuɗi da za a yi sama da dubu ɗaya saboda haka ba dubu biyu ba dubu biyar ko wani dubu goma da suke magana kuɗi wanda ya fi mafi eh, daraja a cikin dubu ɗaya ne so ba wani dalili ba kuma niyan karawa yanzu duk da kasancewar akwai wannan batu na ajami amma yana, kotu wanda watakila ku ba za ku so ku yi magana ba abin da zan ce ma mutane shine kowa ya kwantar da hankalinsa annan abu duk namu ne mu abinda yake gabanmu ba ba wai wasu abubuwa ne da za su ja wai akwai wasu sun kai kara sun ce a cire wasu kuma sun ce kada a cire to ka gani har yanzu ba wani abu ne amma dai na so in gaya ma mutane kowa ya kwanta da hankalinsa shugabannin bankin tarayya da kuma shi kansa shugaban kasa ba zai bari a yi abin da zai tayar ma mutane hankali ba saboda haka kowa ya kwanta da hankalinsa ba wani damuwa da wasu bangare za su dauka da masu san da marasa su daraktan sashen kuɗi na babban bankin najeriya ahmad bello umar kenan a hirar shi da wakilin malhassan bala kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya ya yi babban kamo inda muka yi nasarar tattaunawa da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziru Tambuwal yayin da ya kawo mana ziyara a nan birnin Washington DC tare da tawagar dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP a Tiku Abubakar a cikin wannan mako. jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da mahukunta ke kokarin ganin an shawo matsalar hatsarin ababen hawa wanda ke hallaka rayuka ko da na tambayi gwamna aminu waziri tambuwal ya batun hatsarin ababen hawa yake a sokoto sai ya ce suna haɗin gwiwa ne da hukumar road wurin wannan aikin ga dai bayanan nashi da inganta sha'anin ah, ah, zuwa da komowa na motoci wato road safety don ganin cewa an kiyaye doka da oda an rage yawan haɗurrukan ababen hawa a cikin jihar mu. to ya kake ganin wannan matakan da kuke ya wasu a wurin jama'a jama'a suna ganin kamar ana ma musu ne amma abu ne wanda ake wanda yake taimaka mu rayuwar mu gabaki daya rayuwar Allah take amma kuma ubangiji ya ce mu dauki matakan kare ta Ah, sanin kowa ne da yawa ma za ka ga cewa wani hatsarin mota zai kashe yawan mutane fiye da yadda ake kururuwa a kan wasu curutoci ah, suke kashewa kamar misali irin sha'anin corona da aka ah, kusan aka fita daga cikin shi a cikin tarayyar najeriya mutanen da suka salwanta suka rasa rayukansu wasu kuma suka samu rauni a jikinsu sun fi yawa ta hanyar hatsarin motoci a kan abin da ya faru na corona amma gwamnatoci da yawa ba su mai da hankali akan wannan wanda ya kamata a karfafa wannan ya eh, kuwa da kuma jawo hankalin jama'a akan cewa wannan abin yana da muhimmanci kwarai da gaske to ka daɗe um, direbobi da fasinjoji na aka fi samun matsala sannan kuma akan samu wata matsala wurin wato jami'an tsaro wanda yake ana zargin su da karɓar na goro suna kyale direbobi menene shawaranka akan batun lasin da kuma cancantar direba kafin ma ya hau direba ya kamata kowane direba a koma man tsarin da aka sani na sai an wa direba jarabawa kafin a bashi lasin na biyu su kansu fasinjoji ya kamata da kansu su ma kansu kyamun laili idan mota ta cika gwargwaron abin da doka ta ce kar fasinja zai ce shi ya yarda a ba shi bancin hajiya ko kuma ya yarda a ɗora shi akan abin da ba kan tsari ba ya kamata fasinjoji su san haka su rike hakkin su tunda biyan kuɗi suke yi ah, amma ka biya kuɗi ka takura ai bai da amfani. to ranka da iya batun hatsarin ababen hawa yake a jihar ka ta sokoto. Ah, kamar yadda ambata muna ta kokarin ganin cewa ya ragu ah, bai da yawa sosai zan ce saboda muna da kyakkyawan hanyoyi kuma gwargwadon hali ana kokarin ganin cewa direbobi sun kafa kagara amma abu ne wanda dole a ci gaba da shi to a matsayi na ƙasa menene shawaranka a kan ganin an magance ko kuma an takaita yawan hatsira a ƙara inganta sha'anin wannan hukuma ta road safety a basu kayan aiki a basu kudaden da suke bukata don tabbatar da cewa mun samu rage wannan eh, haɗura a cikin al'ummarmu to sai dai ana zargin ita hukumar road safety da makarantu na koyar da direbobi galibi nasu ne su suna ba direba wato mako shida har an bashi lasin menene shawaran ka ga irin wannan zargi da ake musu zargi ne saboda haka banda tabbaci akan shi amma in haka akwai wannan din to ya kamata a guji yin haka a dawo akan ka'ida da doka don shi zai ba mu mafita kuma shi zai tabbatar da cewa mun samu abin da ake bukata to kowa ya san kana taka rawa a wannan kamfen din da sabon abin da eh, pdp kamfen din pdp na eh, neman takarar shugabancin kasa menene wani irin matakai kuke da shi a matsayin jam'iyya idan kun kafa gwamnati za ku tunkari wannan matsala ta yawan hatsara. Eh, kamar yadda ambata na farko dai za a inganta wannan hukuma na biyu a inganta hanyoyin da muke da su a tabbatar da cewa akwai hanyoyi masu kyau don bacin hanya shi kanshi yana daga cikin abubuwan da ke kara kawo a tsoro a cikin ƙasa saboda haka waɗannan matakan za a ɗauke su da kuma wayar da kan jama'a cewa a bi doka da oda ko me muke yi mu bi kan tsari to menene shawararka ga 'yan sanda wanda su ne suke kama wato masu irin waɗannan laifuka akan hanya su rinka doka da oda su ma kansu kar a ji ana karɓar na goro ana barin waɗanda ake zargi ba tare da sun fuskanci kulle ba masu sauraro a nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon bako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu amadadin shi bakon namu na alfarma aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba yaku makiri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Bala Abu Mubarak Durumi tu garki Abuja ya ce salam murya Amurka kirana ga 'yan Najeriya da mahaɗa kai waje ɗaya don zaben shugabanni na gari ko Allah zai tausaya mana ya kawo mana canji a zaben shekara ta 2023 kada mu zaɓi mutum don kuɗinsa ko addininsa kabilarsa ko yankinsa mu zaɓi cancanta Sakonmu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Da ce salam biyoyi Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana matasa da marke sana'ar mu biyu. mu guje wa yin bangar siyasa a daidai wannan lokaci da aka buga gangar siyasa a kasar mu Najeriya mu kuma guje wa duk wani dan siyasa da zai sanya mu yin bangar siyasa da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar matasan mu Sako daga Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce zancen da ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya yi na cewa idan ya ci zaɓe zai sayar da matatun man fetur ɗin ƙasar ga 'yan kasuwa ya yi daidai domin mu talakawan najeriya ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba don haka gwamma ya sai da su ko 'ya'yan talakawa da suka mallaki takardun digiri amma suna zaman kashe wando sun samu ayyukan yi a matatun sai sako daga kinunu sani unisari daga jihar yobe ya ce biyoyi hausa don allah ku bani dama domin na kira ga gwamnanmu na jihar yobe wato honorable mai malabu ni da gaggauta duba halin da al'ummar garin unisari suke ciki sakamakon rashin wutar lantarki wanda yau kusan watanni uku kenan ba mu da wutar lantarki a garinmu na unisari don haka ya kamata mai girma gwamna ya taimaka ya gyara mana wutar lantarkinmu na gode boa hausa gayyatar ministan ilimin Nijar da majalisar kasar ta yi domin ya yi musu bayani dalilan da ke haddasa yawaitar yaje-yajen aikin malaman makaranta hakan ya yi daidai da ƙarshe muna fatar ministan zai yi musu cikakken bayanin da za su gamsu sako daga kawo mai ruwa bajoga na comrade adamu abubakar bajoga sako daga shehu adamu rijau ya ce wani abin takaici dai sai a najeriya wai a ce ministan ilimi da kansa ya fito ya ce ya gaza a aikinsa amma kuma ya ci gaba da makalewa kan mukamin nasa kamar jemage ya samu reshe ba tare da ya yi murabus ba allah ya kyauta kuma ya ji kamfanin ilimin kasar tamu wanda tuni ya daɗe da mutuwa amin sannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a wani sabon rahoton tsaro na sirri a yau Asabar cewa sababbin dakarun da rasha ta ɗauka suna da karancin horo ko kuma ba su da horon baki ɗaya rahoton ya ce watakila rasha tana fama da kalubale wajen samar da horon soji ga ɗimbin sababbin dakarun da ta ɗauka da kuma sojojin da take ɗauka a duk shekara a karon farko ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa ƙasarsa ta samar da jiragen yaƙi maras matuƙa ga rasha inda ya dage kan cewa an tura jiragen ne kafin yakin na moscow da ukraine kalaman na ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullah a yau asabar sun zo ne bayan sakonni masu rikitarwa da ke fitowa daga iran tsawon wata ɗaya dangane da tura makaman a yayin da rasha ta tura jirage maras matuka suna wargaza cibiyoyin makamashi na ukraine da kuma fararen hula a yau asabar koriya ta arewa ta harba wasu makamai hudu masu cin gajeren zango a yayin da amurka da koriya ta kudu suke ci gaba da atisayen soji da aka fara da karin kwana ɗaya domin mai da martani kan harba makaman da Pyongyang ta yi a farkon makon nan. Ma'aikatar tsaron Koriya ta kudu ta ce makaman sun yi tafiyar kimanin kilomita 130 a sararin samaniya. Kana kuma suka kai nisan zangon kimanin kilomita 20 akan tekun yammaci. An harbe wani shugaban addinin Hindu mai tsatsauran ra'ayi har lahira a bainar jama'a a jiya Juma'a. a yayin da yake kalubalantar zargin aibanta ababen bautarsu kamar yadda 'yan sanda suka bayyana. sudir suri mai shekaru 58 a duniya shugaban mabiya a akidar masu tsatsauran ra'ayi ta hindu shiv sena an kashe shi ne a arewacin birnin amritsar inda nan ne gurin ibada mafi girma na mabiya addinin sikh to ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu idan allah ya kai mu a shirin na dare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.